nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. Ah! صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadaƙallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin) sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. To sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku na karshe a wannan ranar ta talata. To ajerin shirye-shiryen da muke ɗauke da ta farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar ta shirye-shirye da suka hada da sharhin bayan labaran daga nan kuma akwai mu ɗauke da shirin nan na ko kun san da saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. baya ga hakan kuma muna ɗauke da shirin nan na duniyar mu a yau wanda ya saba duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a duniyar nan musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya daga nan kuma muna ɗauke da shirin nan na tarbiyyar iyali to waɗannan da yar Allah su ne jerin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan yammacin da fatan kuma masu tauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshe nan da ɗaki koki masu zuwa labaran duniya. To tare da sallama masu sauraro jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafe bayan kanan labaran. Iran ta ce za a gudanar da zagaye na gaba na tattaunawa tsakaninta da Amurka a ranar Lahadi mai zuwa a birnin Muscat na kasar Oman. Isra'ila ta sake kashe Falastinawa akalla ashirin a wurin rabon abinci a zirin Gaza. hukumar lafiya ta duniya ta ce har yanzu kyandar biri na da matukar hadari ga duniya tun ziga cikakkun labaran tare da ni hassan barka a gadas iran ta ce za a gudanar da zagaye na gaba na tattaunawa da amurka a ranar lahadi mai zuwa a birnin muscat babban birnin kasar oman kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran na ismail bagai a wata sanarwa da ya fitar ya ce an shirya zagaye na gaba na tattaunawa tsakanin iran da kuma amurka a ran lahadi mai zuwa a birnin muscat tun a watan ta hiran da washington ke gudanar da shawarwari kai wanda ba na kai tsaye ba kan shirin nukiliyar iran na zaman lafiya an yi shawarwari guda uku a tsakanin kasashen biyu a birnin muscat yayin da sauran biyu suka gudana a birnin rome na kasar italiya Tehran da Washington sun gudanar da waɗannan zagaye guda biyar na shawarwarin a shiga tsakanin ƙasar Oman kan batun mai gurbin yarjejeniyar nukiliyar 2015 wadda Amurka ta fice daga cikinta a shekarar 2018 a wa'adin farko na mulkin shugaba Donald Trump. Sai dai shawarwarin na fuskantar cikas sakamakon buƙatar da Amurka ta yi na cewa Iran ta daina tace sinadarin uranium a matsayin wani bangare na sabuwar yarjejeniyar. iran dai ta jaddada cewa ba za ta yi watsi da hakkin ta na inganta sinadarin uranium ba wanda yarjejeniyar haɗa yaduwar makaman nukiliya ta npt ta tanada babban kwamandan dakarun kare juyin juhal musulunci na iran ya bayyana cewa a halin yanzu jamhuriyar musulunci za ta iya kai wa isra'ila hari daidai inda take so bayan samun bayanan sirri kan cibiyoyin nukiliyar gwamnatin isra'ila manjo janar hussein salami ya bayyana hakan ne a wata wasiƙa wato da ministan leƙen asirin ƙasar ismail hatib inda ya taya shi murnar wani samame da aka kai a kwanan baya wanda ya bayar da damar samun bayanan sir isra'ila da dama kan shirinta na nukiliya wannan nasarar ta baiwa hukumomin leƙen asirin iran damar samun wasu tarin takardun isra'ila da suka shafi makaman nukiliya soji tsaro da wasu wurare na kayayyakin more rayuwa wuraren sun hada da wuraren da isra'ila ke da shirin nukiliyar gwamnatin na ɓoye wanda aka ce ya bai wa tel aviv damar kera ɗaruruwan makamai masu linzami da ba a san da su ba zanar salami ya kara da cewa waɗannan takardun sirrin babu shakka za su inganta tasirin ƙoƙarin da ake yi na hanzarta kawar da gwamnatin sahayoniya da kuma ƙara hancin harin makamai masu linzami na iran a shekarar da ta gabata jamhuriyar musulunci ta iran ta kai hari kan wasu mahimman wurare na isra'ila a yankunan falastinawa da ta mame a wani gagarumin farmakin ramuwa gayya da ta gudanar a matsayin mayar da martani ga wuce gona da iri na gwamnatin isra'ila bayanai daga palestine na cewa akalla mutum ashirin ne suka yi shahada a wani sabon harin da sojojin isra'ila suka kai a lokacin da ake rabon abinci a gaza shaidun gari da ido sun ce sojin isra'ila sun buɗe wuta da safiyar talatar nan kan falastinawa da za su karbi kayaki a tsakiyar gaza a wani wuri da ke karkashin gidauniyar agaji ta gaza ghf jami'an falastinawa sun karar cewa sama da mutane 120 ne suka jikata a harin isra'ila har na baya-bayan nan ya zo ne sa'o'i bayan da sojin isra'ila suka kashe falastinawa sha hudu da suka taru a wajen wata cibiyar hf da ke kudancin rafa kisan yau ya sanya adadin waɗanda suka yi shahada a wajen rabon abinci a gaza sanadin hararan isra'ila zuwa ɗari da goma tun daga ranar 27 ga watan mayun da ya gabata a tsarin rabon abinci na ghf da ke samun goyon bayan isra'ila da kuma amurka ƙasashen duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sun sha sukan tsarin rabon tallafin wanda wasu ke dangantawa da tarkon mutuwa halin da ake ciki da jin kai a gaza ya kai intaha inda ƙungiyoyi musamman majalisar ɗinkin duniya ke bayyana shi a matsayin mafi muni a duniya tun bayan fara yakin kisan kare dangin da isra'ila ta kaddamar a ranar 7 ga watan oktoba na shekarar 2023 adadin palestina wanda suka yi shahada ya kai 54,927 yawancin su mata da kananan yara sannan wasu kusan 126,000 har da 615 sun jikata a watan nuwamba na shekarar 2024 kotun hukunta mai laifuka ta kasa da kasa ta ba da samacin kama ministan isra'ila benjamin netanyahu da tsohon ministan yakin sa yef galant bisa zargin su da laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama a gaza haka zalika kuma ana zargin gwamnatin isra'ila da kisan kare dangi a gaban kotun kasa da kasa ta icj saboda ta'addancin da isra'ilar ta aikata a zirin gaza To labaran duniyar na fisa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Gidauniyar Hind Rajab mai rajin kare hakkin Falastinawa ta shigar da kara kan laifukan yaƙi bayan farmakin da sojan ruwan Isra'ila suka kai kan jirgin ruwan agaji na Burtaniya Medellin a ruwan ƙasa da ƙasa a yammacin ranar Lahadi. Gokan dai ya shafi rundunar sojan ruwa ta Isra'ila shaitet ta goma sha uku da kwamandanta vice admiral david sar salama gidauniyar ta hrf ta yi kira da a gudanar da wato a gaggauta sakin masu fafutuka goma sha biyu da ake tsare da su ciki har da mai fafutukar kare muhalli greta thunberg dan wasan koko liyan tuningam da rima hassan ta faransa waɗanda ke hannun isra'ila jirgin ruwa na madlen na kungiyar freedom flotilla coalition na dauke da kayayyakin jinya da abinci da madarar jarirai da sauran kayan agaji da aka nufi zuwa gaza da su a lokacin da aka kama shi fiye da mil 60 a tekun ruwa madlen wanda ya tashi daga sicily an dora masa alhakin isar da kayayyakin jin kai zuwa gaza wanda isra'ila ta yi wa ƙawanya sojin isra'ila sun shiga cikin jirgin sun kame fasinjoji tare da kwace kayan agajin dama irin wannan lamarin ya faru a watan mayun shekarar 2025 lokacin da jirgin isra'ila marasa mutuka suka kai hari kan wani jirgin ruwa dauke da greta thunberg a gabar tekun malta shugaban hukumar lafiya ta duniya dr tedros adhanom ghebreyesus ya bayyana cewa har yanzu cutar kyandar biri wato mpox na kasancewa mai matukar hadari a faɗin duniya wannan sanarwa ta biyo bayan taro na hudu da kwamitin gaggawa na kiyaye dokokin harkar lafiya na duniya IHR ya gudanar a ranar biyar ga watan yuni nan domin nazarin halin da ake ciki game da yaduwar cutar ta mpox hukumar ta kuma ce duk da cewa an samu ci gaba a wasu kasashe wajen fuskantar cutar ta kyandar biri kwamitin ya gargaɗi shugaban hukumar da cewa lamarin har yanzu babbar barazana ce ga lafiyar jama'a a duniya kwamitin ya danganta wannan da ci gaba da karuwar yawan masu kamuwa da cutar ciki har da karin waɗanda suka kamu da cutar a yankin yammacin afirka da kuma yiwuwar yaduwar cutar ba tare da an gano ta ba a wasu ƙasashen da ke wajen nahiyar afirka sanarwar ta kuma ce har yanzu akwai ƙalubale wajen gudanar da aikin dakile cutar ciki har da matsaloli a fannin lura da yaduwar cutar da kuma gwaje-gwaje To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran. Tumar Allah masu sauraro bayan da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da zamu tsunduma a taskar mun ta shirye-shirye Muna nan tafe da shirin ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin mahimman al'amuran da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Baya ga hakan kuma akwai mu dauke da shirin na duniyar mu a yau sai shirin nan na tarbiyyar iyali amma kafin nan ga sharhi muna bayan labarai da hakan ne kuma zan zancewa da kuma kwana lafiya daga nan birnin Tehran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da shirin gwamnatin ƙasar Faransa na amincewa da ƙasar Falastinu mai zaman kanta da kuma makomar hamci ƙasar Isra'ila wanda ni Tahir Amin zan karanta. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya dage kan cewa sai ya shelanta amincewa da ƙasar Falastinu mai zaman kanta. bisa fahimtar warware rikicin gabas ta tsakiya ta hanyar kafa kasashe biyu kamfanin dillancin labaran paris today na kasar iran ya nakalto kamfanin dillancin labaran reuters na cewa shugaba emmanuel macron na kasar faransa ya dage kan cewa gwamnatin kasar faransa za ta amince da kasar falastinu mai zaman kanta a matsayin hanya tilo ta kawo ƙarshen rikicin gabas ta tsakiya bayan ya ga yadda hamdukasar isra'ila take kisan kiyashi ko kisan kare dangi ga falastinawa a gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan sai dai menene matsayin sauran kasashen turai kuma yaya wannan zai shafi ita hamdukasar isra'ila musamman firayim ministan haramtaccen kasar benjamin netanyahu a ranar 17 zuwa 20 ga watan yuni da ya shigo ne gwamnatin ƙasar faransa da kuma ƙasar saudiya za su jagoranci wani taro a birnin new york na ƙasar amurka tare da haɗin kai da majalisar ɗinkin duniya don shelanta amincewa da ƙasar falastinu a matsayin 'yantacciyar ƙasa kafaɗa da kafaɗa da hamci ƙasar isra'ila idan haka ya faru dai ƙasar faransa ce ƙasa ta farko a cikin ƙasashen yamma wacce take da musulmi masu yawa da kuma yahudawa masu yawa ta fara amincewa da ƙasar falastinu mai zaman kanta a bisa ra'ayin warware rikicin gabas ta tsakiya mafi girma wanda aka ɗauki fiye da shekaru saba'in ana fafatawa kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalto spain bath 8 Minista harkokin wajen norway yana cewa idan ƙasar faransa ta amince da samuwar ƙasar falastinu ƙasashen turai da dama za su bi sawunta su amince da ƙasar falastinu ganin yadda al'amarin yana damun kowa a duniya wasu masana dai suna ganin shugaba macron ya ɗauki wannan matakin ne saboda ganin yadda muguwar gwamnatin yankin isra'ila take niƙa falastinawa a gaza da kuma yankin yamal kogin jordan irin yadda babu wanda zai amince da hakan a ko ina yake a duniya har ila yau macron ya ɗauki wannan matakin ne don kada rikicin ya ƙara rincaɓewa har ya zama ba za a sake yin maganar kafa ƙasashe biyu don walwala rikicin ma gaba ɗaya don da alamun rikicin in ya ci gaba to tabbas ƙasa ɗaya ne kawai za a yi a ƙasar inu da aka mamaye kuma mafi rinjayen zato shine hamshi ƙasar isra'ila za ta wargaje kuma za a kafa ƙasar falastinu mai cikakken 'yanci a dukkanin ƙasar falastinu da aka mamaye anne kile legendre jami'in shugaban ƙasar faransa mai kula da harkokin yammacin asiya an nakalto shi yana cewa a halin yanzu muna so mu wuce batun magana kawai za mu amince da ƙasar falastinu ne kuma mu yi aiki ga dangadan don ganin takafu sai dai kowa ya san cewa idan gwamnatin ƙasar faransa ta amince da ƙasar falastinu mai zaman kanta a matsayinta na ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashen yamma kuma cikin ƙungiyar g7 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya wato wannan al'amarin babba ne sosai ga yahudawan isra'ila musamman firaministan ƙasar benjamin netanyahu wannan al'amarin zai dagula wa harmji ƙasar isra'ila lissafi musamman benjamin netanyahu firaministan ministan haramtaccen ƙasar gwamnatin ƙasar faransa dai ta bayyana cewa ba za ta saurari duk wata takurawa daga isra'ila ko wata ƙasa a duniya dangane da abin da ta sa a gaba ba wani babban jami'in gwamnatin ƙasar faransa ya bayyana cewa idan akwai wani lokaci na amincewa da ƙasar falastino mai zaman kanta to wannan shine lokacin wasu da dama dai sun bayyana cewa idan ƙasar faransa ta sami nasarar tabbatar da aniyarta to wannan kamar bom ɗin nukiliya ne aka jefa wa harci isra'ila ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro yau talata 20 ga watan Hurdot shekara ta 1404 hijira shamsiyya wacce ta yi daidai da 14 ga watan Zulhajji shekara ta 1446 hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da 10 ga watan Yuni shekara ta 2025 miladiya. Masu sauraro ko kun san cewa shekaru 235 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma ga watan yunin shekara ta 1790 miladiya sojojin ingila sun farwa kasar malaysia a halin yanzu kafin haka dai turawan holland ne suke mamaye da kasar ta malaysia kuma suna cin gaba da satar arzikin kasar musamman ma'adinai bayan shigowar sojojin ingila kasar malaysia dai sojojin holland sun fice daga kasar amma duk da haka sojojin holland sun ci gaba da mamayar kasar indonesiya wa'anda suke makwabtaka da kasar ta malaysia ko ma duk kasashen musulmi ne don haka a shekara ta 1844 miladiya sojojin holland sun bar kasar malaysia kwata-kwata amma da sharaɗin ingila za ta bar wa holan ƙasar indonesiya don haka tare da wannan haɗin kan ƙasashen biyu 'yan mulkin mallaka wato waɗanda suka mamaye kasashen malaysia da india sun ci gaba da cin karensu ba babbaka a wannan kasashe biyu har zuwa shekara 1956 inda kasar indonesia ta sami 'yancin kanta daga hannun turawan holland a yayin da turawan ingila kuma suka ba wa kasar malaysia 'yancin kanta a shekarar 1957 miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 213 da suka gabata a ranar irin ta wato goma ga watan yuni shekara ta 1812 miladiya aka fara yaƙi tsakanin amurka da turawan ingila wannan yaƙin dai yana daga cikin al'amura masu muhimmanci da suka faru a ƙarni 19 miladiya kuma ƙasashen biyu sun ɗauki fiye da shekaru biyu suna fafatawa a tsakaninsu. Musabbabin wannan yaƙi dai shine wato ƙasar Faransa ta hana jiragen Amurka wucewa ta teku daga ƙasar Ingila. Sannan Amurkawa sun ce suna da wani dalili banda wannan, wanda kuma shine ƙasar Ingila tana ba wa Amurkawa jajayen fata. makamai don su ita ya gwamnatin tarayyar amurka da farko dai sojojin amurka sun farwa kasar Kanada wacce take ƙarƙashin ikon turawan ingila a lokacin sun kutsa cikin ƙasar har zuwa cikin birnin toronto suka ƙona birnin a shekara ta 1812 sai kuma a cikin watan augustan shekara ta 1814 miladiya sojojin ingila sun sauke dubban sojojinsu a bakin ruwan lardin Washington suka taka zuwa cikin birnin suka kuma kona shi kamar yadda sojojin Amurka suka kona birnin Toronto na kasar Canada a lokacin da suka kona birnin sai suka tsaya a nan amma sojojin ingila sun ci gaba da kasancewa a bakin ruwa na gabacin ƙasar amurka da ƙarshe kasashen biyu sun sulhuta a tsakaninsu kuma sun rataba hannu a kai yarjejeniyar sulhu a kasar beljika a cikin watan disamban wancan shekarar masu sauraro ko kun san cewa shekaru 112 da suka gabata a ranar irin ta wato 14 ga watan zulhajjin shekara ta 1334 hijira kamariya aka haifi Atulai shek murtaza ha'iri yazdi Ayatollah Murtaza Ha'iri Yazdi dai dan Ayatollah Sheikh Abdulkarim Yazdi ne malamin Imam Khomeini Kudisa Sirruhu kuma wanda ya kafa makarantar Hausa ta ilimi na addini da ke birnin Qom a nan tsakiyar ƙasar Iran. An haifi Ayatollah Murtaza Ha'iri a birnin Arak na lardin markazi a nan ƙasar Iran. Ya fara karatu daga gida sannan a shekara ta 1926 hijira kamariya ya fara karatu a manya-manyan makarantun wato ilimi a birnin ƙum. wannan babban malamin da ya ci gaba da karantarwa har zuwa shekaru 25 a birnin Esfahan na ƙasar Iran a shekara ta 1964 hijira kamariya ya rasu kuma an yi masa kabari a haramin Fatima masu masalamun laleha da ke birnin Kum. Ma sauraro ko kun san cewa shekaru hamsin da takwas da suka gabata a rana irin ta yau, wato goma ga watan Yuni shekara 1967 miladiya. Aka kawo ƙarshen yaƙi na uku mafi girma tsakanin ƙasashen Laraba da kuma hamji ƙasar Isra'ila, wanda aka fi sanin sa da yaƙin kwanaki shidda. Kafin haka dai a ranar biyar ga watan Yuni shekarar ne, da misalin karfe biyar da minti takwas jiragen yaƙi hamji ƙasar Isra'ila suka tsallaka kan iyaka kasashen Siriya, Jordan da kuma Masar suka lalata dukkanin jiragen yakin da suke da su a cikin sa'o'i biyu kacal. Da haka kuma aka fara yaƙi mafi girma tsakanin ƙasashen Larabawa da hamdu Isra'ila yar mamaya. Wannan yaƙin ya ci gaba har zuwa kwanaki shidda. Kafin haka dai sojojin Yahudawan sun mamaye hamadar Sina na ƙasar Masar da kuma hadda mashigar ruwa ta Suez na ƙasar Masar sannan ta mamaye yankunan tudan gola na ƙasar Syria har ila yau da ƙasar Jordan inda ta kwace yankin ya kogin Jordan inda birnin Kudus yake a gabacinsa. A sannan ta amince a tsage ta buɗewa juna wuta a ranar goma ga watan Yuni na wancan shekarar.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 dokar zartaswar da shugaba donald trump ya bayar na haramta wa 'yan kasashe goma sha biyu shiga cikin amurka ta fara aiki ne da tsakadar ranar lahadi wayewar garin litinin saboda da'awar tsaron kasar matakin da ya hada da 'yan kasashen iran libya somalia sudan yemen afghanistan myanmar chadi jamhuriyar congo equatorial guinea eritrea da haiti gwamnatin amurka ta kuma sanya wani bangare na takunkumin na hana shiga cikin ƙasarta daga wasu ƙarin 'yan ƙasashe bakwai burundi cuba laos saliyo togo turkmenistan da venezuela trump ya ba da hujjar yanke hukuncin da cewa ƙasashen da aka sanya wa takunkumin mafi tsanani suna da yawan matsalolin ayyukan 'yan ta'adda kuma suna fama da karancin tantance matafiya kuma ba su bayar da haɗin kai sosai kan tsaron biza ya kuma yi nuni da karuwar yawan zama a amurka bayan karewar biza ga 'yan waɗannan ƙasashen trump ya ba da misali ga abin da ya faru a boulder da ke jihar colorado a makon da ya gabata inda wani ɗan ƙasar masar ya jefa kwalbar giya mai saurin kamawa da wuta kan wani gungun mutane masu gangamin nuna goyon baya ga gwamnatin haramtacce ƙasar isra'ila inda ya ce lamarin ya nuna cewa akwai buƙatar tsorara matakan tsaro duk da cewa masar ba ta cikin ƙasashen da aka ƙaƙaba musu wannan wuta. takunkumin bayan sanar da matakin ya fuskanci mai da martani daga kasashen duniya kan irin wannan bala'i ta nuna kyamar al'umma tare da karfafa tofin allatsi ne inda iran ta yi kakkausar suka kan lamarin tare da bayyana shi a matsayin nuna wariyar al'umma karara ma'aikatar haƙoƙin wajen iran ta ce matakin na nuna zurfin kyamar al'ummar iran ta kuma keta ƙa'idojin dokokin ƙasa da ƙasa da 'yancin ɗan adamtaka har ila yau jamhuriyar musulunci ta iran ta yi allah wadai da matakin da gwamnatin amurka ta ɗauka na hana 'yan ƙasar iran shiga amurka babban darakta mai kula da harkokin wajen iran a ma'aikatar harkokin wajen kasar ali riza hashimi raja ya yi allah wadai da matakin nuna wariyar al'umma da amurka ta ɗauka na haramta wa 'yan wasu ƙasashe shiga ƙasarta aliriza hashimi ya yi kakkausar suka kan matakin da gwamnatin amurka ta ɗauka na haramta wa 'yan ƙasar iran da wasu ƙasashen musulmi da dama shiga amurka hashimi raja ya bayyana wannan matakin da cewa wata alama ce ƙarara ta yawaitar ra'ayin nuna wariyar al'umma a tsakanin amurkawa masu yanke shawara a hukumance yana mai cewa matakin da gwamnatin amurka ta ɗauka na haramta wa 'yan ƙasar iran shiga ƙasar amurka bisa addininsu da kuma ƙasarsu ba wai kawai yana nuni da tsananin ƙiyayya da amurkawa masu yanke shawara a hukumance kan iran da musulmi suke yi ba ne har ma ya saba da muhimman ka'idojin dokokin ƙasa da ƙasa da ta hada da nuna bambanci da kyama na tushen kare haƙoƙin ɗan adam ya kara da cewa hana ɗaruruwan miliyoyin mutane 'yancin yin balaguro zuwa wata ƙasa kawai bisa tushen asalin ƙasarsu ko addininsu misali ne na nuna wariyar al'umma da nuna bambancin wariyar launin fata a cikin hukumar gudanarwar amurka wannan cin zafi ne ga ka'idojin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa kuma zai haifar da alhakin ƙasa da ƙasa akan gwamnatin amurka ashmira ja ya yi kira ga majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da su fito fili su nuna adawa da manufofin amurka na ɓangare guda da suka saba wa ƙa'idojin kare haƙƙin bil'adama ya kuma jaddada cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba za ta yi ƙasa a guyo ba wajen ɗaukar wani mataki na kare haƙƙin 'yan ƙasar iran daga illa da sakamakon da gwamnatin amurka ta ɗauka na nuna musu wariya a ta ɓangaren ƙasar chadi ta mayar da martani kan irin waɗannan mummunan watakai inda shugaban ƙasar muhammad idris debi ya sanar da dakatar da ba da biza ga 'yan ƙasar amurka bisa ka'idar mayar da martani ga wanda ya muzanta maka haka zalika firaministan ƙasar afghanistan muhammad hassan ahun ya yi kira ga al'ummar ƙasar a ranar asabar da suka tsere daga afghanistan zuwa amurka da su komo gida yana mai alkawarin ba za a cutar da su ba dole ne 'yan afghanistan da suka bar kasarsu suka koma wata ƙasa su hanzarta komowa ƙasarsu ta gado kuma babu wanda zai cutar da su in ji a hon a wani sako da aka wallafa a dandalin x na bikin eid al-adha ya kara da cewa ku koma ƙasashenku ta gado shi ya fi zama lafiya a gare ku in ji shi inda ya umarci jami'an afghanistan da su tabbatar da cewa an samar da ayyuka da suka dace ga waɗanda suka dawo da kuma ba su mafaka da tallafi a watan janairun da ya gabata gwamnatin trump ta dakatar da ɗaya daga cikin manyan shirye-shiryen 'yan gudun hijira na afghanistan in banda aikace-aikace ga waɗanda suka yi aiki tare da sojojin amurka a cikin amurka 'yan majalisar dokokin jam'iyyar democrat sun soki korar baki 'yan kasashen waje daga amurka tare da jaddada rashin dacewar hakan wakilin jam'iyyar democrat ro hanna ya faɗa a shafin sa na twitter cewa haramcin da trump ya gindaya wa 'yan ƙasashe fiye da goma sha biyu zalunci ne kuma bai dace da tsarin mulkin ƙasar ba mutane na da 'yancin neman mafaka a cikin amurka matakin da yana zuwa ne a matsayin wani mataki na tsauran ra'ayi na shige da fice da kuma 'yan gudun hijira Trump wanda ya ɗauki wannan mataki domin tunawa da dokar hana tafiye-tafiye zuwa Amurka da ya kakaba wa 'yan ƙasashe bakwai masu rinjaye na musulmi wanda ya haifar da zanga-zanga a lokacin mulkin sa na farko. yayin da masu sukar manufofin ke kallonta a matsayin nuna wariyar al'umma da nuna wariyar launin fata da dokoki suka haramta da kuma matakin da ba shi da inganci don kare tsaron ƙasa gwamnatin trump ta ce sabon dokar ya zama dole a hana shigowar 'yan ta'adda da kuma rage barazanar da ƙasar amurka ke fuskanta ta fuskar tsaro rahotanni sun bayyana cewa ana ci gaba da soke takardar izinin zaman ɗalibai na ƙasashen waje waɗanda suka nuna goyon baya ga al'ummar falastinu a amurka hukumomin amurka na ci gaba da soke takardar biza ga ɗalibai da waɗanda suka kammala karatunsu da suka halarci zanga-zangar nuna goyon baya ga al'ummar falastinu da aka gudanar a harabar jami'ar amurka domin yin allah wadai da ƙazamin yakin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ke yi a zirin gaza kafofin yaɗa labaran amurka sun ce hukumomin amurka sun soke bizar ɗaruruwan ɗaliban da ke karatu a manyan jami'o'in amurka ko kuma waɗanda suka kammala karatunsu a kwanan nan shugaban jami'ar california da ke los angeles a wata sanarwa da ya fitar ya tabbatar da cewa an soke takardar bizar ɗalibai shida na yanzu da kuma waɗanda suka kammala karatunsu shida a cewar kamfanin dillancin labaran anadolu na ƙasar turkiya jami'ar california ta kuma sanar da cewa umarnin zartarwa ya shafi shida daga cikin ɗalibanta yayin da jami'ar stanford ta bayyana cewa matakin ya kuma shafi ɗalibai hudu da waɗanda suka kammala digiri biyu kafofin yada labarai sun watsa rahoton cewa an soke takardar izinin wasu ɗalibai hudu na ƙasa da ƙasa da ke karatu a jami'ar columbia waɗanda suka jagoranci zanga-zangar nuna goyon baya ga al'umma hukumar falastinu a amurka a ranar tara ga watan maris ne hukumomin amurka suka kame wani ɗan fafutuka na falastinu mahmud khalil wanda ya jagoranci zanga-zangar nuna goyon bayan falastinu a jami'ar columbia a bara domin yin tirda kisan kiyashin da ake yi a gaza shi ma Badir Khan Suri wani masani ɗan ƙasar India a jami'ar Georgetown an kuma so a kore shi saboda zargin yada farfagandar Hamas da kyamar Yahudawa amma alƙaliyar gundumar Amurka Patricia Oliva Gills ta dakatar da batun yanke hukuncin ranar 30 ga watan janairu shugaban kasar amurka donald trump ya rattaba hannu kan wata doka mai alaka da abin da ya bayyana da yaƙi da kyamar yahudawa wanda ya share fagen korar ɗalibai da ke goyon bayan al'ummar falasɗinu A ranar 27 ga watan Maris, sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya sanar da soke biza ga akalla ɗalibai 'yan ƙasashen waje 300 bisa zargin cewa suna goyon bayan Hamas dubban ɗalibai a jami'o'in amurka da dama sun gudanar da zanga-zangar lumana tsawon watanni da dama a shekara ta 2024 domin nuna adawa ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da taimakon da amurka take baiwa 'yan sahayoniya suna aiwatar da kashe-kashen gilla kan falasinawa a yakin da suke yi a zirin gaza wanda ya sanadin mutuwan dubban ɗaruruwan falasinawa tare da jikatansu kuma mafi yawancinsu yara da mata yayin da sama da dubu goma sha ɗaya suka ɓace an tsara cewa a wannan mako ne gwamnatin amurka za ta shelanta haramta wa 'yan kasashe goma sha biyu ciki har da kasashen larabawa hudu shiga cikin amurka umarnin da shugaban amurka donald trump ya bayar na haramta wa 'yan kasashe goma sha biyu shiga amurka sai fara aiki ne daga karfe hudu da minti daya agogon gmt a ranar litinin matakin da ya ce yana da nufin kare kasar daga 'yan ta'adda na kasashen waje har ila yau za a sanya takunkumi na wani bangare yan shigar 'yan kasar wasu kasashe bakwai burundi cuba lelios salio togo turkmenistan da venezuela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 Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. tarbiyyar iyali ya saurari salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barka da warhaka da kuma sake saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya na saba gabatar muku da shi allah ya kara mana tsimi da dauriyar sauraron shirin yadda ya kamata shirye wannan shirin tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da ƙarfi kan yadda za a tarbiyyar iyali bisa tsarin addinin musulunci. masu raro kadai a gaji haɗaɗa yau dai barkan masu taduwa a cikin wannan sabon shirin na tarbiyyar iyali a wannan shirin ma za mu ci gaba ne da ɗorawa kan wacce hira da muka faro da shehu malami muhammad saleh lezare daga birnin yamai ta ƙasar niger inda ya fara bayyana mai irin haƙoƙin da ke kan ɗan adam har lokacin ya taka mana birki yau malam zai tashi ne da kan haƙƙin dukiya da ta haɗaka Allah ta malam bismillah mun ji cewa mun ji cewa wanda kuke zaune tare da shi a cikin gida yana da haƙƙi a kanka makwabcinka ma yana da haƙƙi a kanka abokinka na tafiya ko abokinka na aiki ko na zama da dai makamantan wannan shi ma yana da haƙƙi a kanka sai kuma haƙƙi sharik abokinka wanda kuka haɗa jari da shiya kuke kasuwanci tare ko kuke noma tare shi ma yana da haƙƙi a kanka ko abokinka da kuka mallaki wani abu da kai da shi tare sai kuma haƙƙin abin da ka mallaka dukiyan da ka mallaka dabban da ka mallaka gidan da ka mallaka shi ma yana da haƙƙi a kanka sai kuma haƙƙi gare mu kallazi ta talibahu haƙƙin mabascinka wanda ke bin wanda kake bi bashi shi ma yana da haƙƙi a kanka sun ma haƙƙi gare mu kallazi ta talibuka sai kuma wa haƙƙin wanda ke bin ka bashi shi yake bin ka bashi yana da haƙƙi a kanka sun mahaƙa khalituka sai wanda kuka haɗo wani abu da kai da shi naka daban nasa daban amma kun haɗo wala Allah kaya ne kuka je kuka saro daga wani wuri naka daban nasa daban amma sai kuka haɗo a mota guda za a ɗauko muku a fito muku da su yi komai to shi ma yana da haƙƙi a kanka sun haƙƙa hasmakal mudda'i alaika sannan akwai haƙƙin ɗan uwanka wanda wani abu ya haɗa ka da shi har ma ya yi ƙaranka yana neman wani abu nasa da ya ce yana hannunka ka ba shi kayansa to shi ma yana da haƙƙi a kanka wanda Allah ya wajabta ma dole ka kiyaye wannan haƙƙin ma haƙƙa hasmuka allazi tadda'i alaihi sai kuma haƙƙin ɗan uwanka wanda kake tuhumar cewa kake da'awar cewa kana bin sa wani abu ko kuma ya taka wani haƙƙi naka kake ƙaransa to shi ma yana da haƙƙi a kanka sun haƙƙun mustashiruka sai haƙƙin wanda ya kawo maka laruransa ya bayyana maka buƙatansa yana neman shawaranka to shi ma yana da haƙƙi a kanka bayansa sai haƙƙin almushiru alaika wanda shi kuma zauwa ya baka shawara ba shi yake neman shawara a wajenka ba zan waye ya baka shawara shi ma yana da haƙƙi a kanka wanda Allah ta baraka ala ya wajabta maka dole ka kula da wannan haƙƙin sai haƙƙin wanda ya zo yana neman ka masa nasiha haka wanda ya zo yana neman nasiharka ka nuna masa mafita a cikin lamarin da ya tunkara yake cikinsa yana neman nasiharka wani haƙƙi ya rataya a wuyanka nasa sun haƙƙin nasa laka sai kuma haƙƙin wanda ya zo don ya maka nasiha shi ma yana da haƙƙi a kanka dolinka ka kiyaye wannan haƙƙi allah ne ya wajabta maka haƙƙin sun haƙƙin man huwa bar minka sai kuma haƙƙin shine babba da kai haƙƙin wanda shine babba da kai a gida ko haƙƙin wanda shine babba da kai a shekaru ko haƙƙin wanda shine babba da kai a wurin aiki ko haƙƙin wanda shine babba da kai a ilimi da dai makamantansu ko haƙƙin wanda shine babba da kai a ƙwarewa yana da haƙƙi a kanka dole ka kiyaye wannan haƙƙin allah ne ya ɗora maka wannan haƙƙin tarbiyya shin yara gara ku dage ku yi makaranta sosai yan yara ku bai wa iyaye to yara in mu ne yau karshe to madalla muna ƙarfi hankalin masu sauraro da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga nan radiyon boh na birnin tehran da ke kashin hausa tv malam zai ci gaba da yi mana bayani ne kan haƙƙin wanda ka girma. sun haƙƙu man huwa asghar minka sannan sai kuma a dawo akan haƙƙin wa wanda yake ƙasa da kai ka girme shi da shekaru ko ka fi shi tunani ko ka fi shi hankali ko ka fi shi ilimi ko ka fi shi ƙarfi ko ka san abin da yake nan wurin shi bai sani ba shi ma yana da haƙƙi a kanka sun ma haƙƙu sa'iluka sannan akwai haƙƙin wanda ya zo da buƙata wajen ka yana neman ka biya masa buƙatansa yana roƙonka ne ka taimaka masa to yana da haƙƙi a kanka wanda Allah ne ya wajabta maka wannan haƙƙin sun haƙƙo man sa'altahu sawa'un ya tambaye ka ka taimake shi ne da wani abu Madi ko ko a ya tambaye ka ne wani abu yana tambayar hanya ina hanyar da ke zuwa wuri kaza ko yana tambayar ka su wani sun wuce a nan ko wani abu mai kama da haka akwai haƙƙinsa da ya rataya a wuyanka sai haƙƙin wanda kai ka tambaye shi shi ma akwai haƙƙin yanda za ka tambaye shi misali haƙƙin wanda ke neman ka bashi ko wanda ke neman shi ba yake neman kai ka bashi ko wanda yake kake nema shi shi baka duk dai kowannen su yana da haƙƙi da Allah tabaraka wa ta'ala dora maka kai sun mahab man jara laka ala yadaihi musa'atun can baya mun yi magana akan haƙƙin wanda ya taɓa amfaninka da wani alkhairi to yanzu kuma sai haƙƙin wa wanda wani abu wanda ya taɓa cuta maka daga ɓangarensa ya fito shi ma yana da haƙƙi a kanka sai kuma haƙƙin wanda shi kuma daga ɓangarensa ka samu wani abu wanda ka ji daɗinsa in ma ta magana ko ta aiki mutumin da ya kyautata maka yana da haƙƙi a kanka mutumin da ya munana maka ma yana da haƙƙi a kanka kyautata wannan ne bi ƙaulin ne au fi'ilin ya kyautata maka ne da maganar baki yana da haƙƙi a kanka ko ya kyautata maka ne da aiki yana da haƙƙi a kanka ya munana maka ne da maganar baki yana da haƙƙi a kanka ya munana maka ne a aikaci shi ma yana da haƙƙi a kanka ya yi wannan da gangan koko da kuskure shi ma akwai haƙƙi ya bambanta sun ma haƙƙi ahlu ama sannan akwai haƙƙin waɗanda ku da su addinin ku ɗaya akan addini guda kuke gaba ɗaya suna da haƙƙi a kanka sun ma haƙƙa zimma sannan akwai haƙƙin waɗanda ku da su ba addinin ku ɗaya ba su ma suna da haƙƙi a kanka don Allah ne ya ɗora muku su sun ma haƙƙoƙul jariya bi ƙadar ilalil ahwal wa tasarruful asbab sannan akwai haƙoƙi ga sunan wa'yanda darura ta kawo su to masararo ga shi dai mallan ya fara gano bakin zaren idan lokacin ya yi mana irin halin nasa a kuma za mu dakata a cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga sheikh muhammad salih zare malamin ahalul baiti a birnin yamai wanda ya kasance babban bakon namu na wannan makon a madadin radio hausa boh da ke kakashin hausa tv a nan birnin tehran ni a kunya da na shida na gabatar da ke cewa wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barkatu.